da abin da yake na addinin mu wajibi mu gaya mutane abin da ke shi ne daidai kuma wannan 'yan wani abu ne a rubuce koyon shaka yanzu littafi na kiwa ku labari wanda aka yi wani magana da buga littafi ma shi wannan ba an wannan mutumin alman ne paul schmidt bayan ce muku yawo da ya a duniya na bincika duniya musulmi a ga ta ina za a huduwa musulmi littafin amin na san Transition, ya shi eh, anan transisi ya shi littafi an ka diba yanzu littahin da aka yi ma yanzu shekara na nawa minan sai zawa yanzu abin da yawa ne za ka ga wajen don zai baka shekara wajen 65 ko wadda nawa zai baka 60 nawa zai baka yanzu 60 da nawa gometar kai gometar da wani abu to kaga wannan gometar shidda a 86 86 don littafin da ya ma shekara shida, wannan mutumin alman ne ya magana akan yadda turawa za su fuskanci musulmi in suna so su ci nasara a duniya su yi maganin musulmi bincike da ya yi ya haɗi abu guda uku ya ce su ne jigon binciken shi rafar da ya kama turar europe a wannan shekara paul ishirin mutumin alman ne ya ce wannan abun guda uku su ne ya kamata a huto ta ina za a huto musu ya ce da harko da ya diba ƙasashen musulmi abu jigon abu guda suna da wata aƙida wadda take haɗa ɗan gabas ya kama ganin marrakesh ta maroc da indonesia ya ce wannan duk girman wannan wurin gaba ɗaya inda suke duka musulmi suna da aƙida ɗan ba maganar ƙabila ko gari kamar suna da aƙida ɗan uwa guda ne wannan aƙida ta ƴan uwantaka ta soyayyar da suke wa junansu ita ce babban jigo na ci gabansu na zamansu masu masu rinjayar duniya a gaba daman sai sama littafin al-islam qatil gad musulmi musulunci shine karfin gobe da littafin da yawa suna ce musulmi su ne karfin gobe suke da ganan gaba yace wannan aqida ta yan uwantaka jigon na na hoko kenan yace abu na biyu yace zama Allah ya ba su wata suna da wani abu na na albarka aihuwa albarkar aihuwa Allah ba musulmi ta yace wannan yawan su yawan wannan nasu aihuwar su ita ma wani abu ne jigo na ci gaba mu kuma hadari ne a gare mu abu na uku yace shine duk wani arziki na tiran duk arziki da Allah ya ma duniya dan adam arziki na tiran Ya yace musulmi suka yi mallaka shi a duniya kenan wani abu guda uku yanzu su ne kira da cewa musan ya za a yi kenan a huto yanzu a yi ma ga araba kan nasu kenan dan ina kalmar da yake hodi bayan ya kama ganganu zan kan samu kadan daga ciki yace fa iza jitam at a ta salat فتآخر المسلمون على وغرة العقيدة وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد تتزايد عددهم كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبسيادة alamiya fi mantakar kullu yace wannan abin da ya zaro guda uku in aka bari suka haɗu ga musulmi haɗuwa ta aqida soyayya juna yawan aihuwa da mallakar arziki na tirar a Allah duniya yace wala wannan zai ta zamanto karihin su za idan abin ya haɗu za su zamanto haɗari a duniya zai zama haɗari ga Europe dan ce dole an zo ba a so su za su mallaki duniya dole yanzu abin da ya bada shawara kenan kaga yaya za a yi a karya lagon soyayya a ɓata tsakaninsu a yau ba shi ake ayo ba kasu kasu haɗa kansu wannan shi ne jigowa ba wannan mun wace sun san da ita ya ce yanzu ya yaƙi na bindiga ya ce ya ƙare mamaye ta bindiga ya ce a yi sabuwar hikima ta mamayensu ta cin nasara a kansu ta hanyar daban kada ya za a yi yanzu a raba kan musulmi abin harko na biyu wannan yawa nasu ya zai a rage shi a hoto hanyar rage yawansu abin da hudu kenan abu na uku ya ce arzikin nasu ya zamanto ko da a wajensu yake zamanto mu muke tafiyar da shi amma yau ba haka bane shekara 86 da ya littafin kun kuke shirme sun san abin da suke wannan wa shi ne diba turawa akan wallahi kuma ga abin a aikace haka yake Yan wa mu muna hudi ne ga duk wani wanda yake musulmi ne shugaba ne mataimaki ne ɗan ƙasa ta yadda yake ya san ga irin kallon suke mana abin mamaki yan wanda yake cutar da mu za ka ga mutum ya yi da kutora injiniyar ne ilimi ya ga tara kuna ya wani daga turai da shemilkin shi ya zo ya sa ku gaba da shemilkin shi ba ya ku bayani wai haka ne kai kuma da kuke jin iyawa can makai shi karatu amma shi ga ga zab ga zab ci gaba ga tilan arziki ga waye shi wannan shi daya kuma don me ya zo daga hanyar masu kuɗi imma banka mandel imma fmi e, imma ta kungiya ta turawa wani su a mun bus a kanmu zai zo sa ku gaba duk masu ilimin mu shi ne daga bayani ya kare a cikin takardu kuma mai ba ku ya za ku yi suna kallon kuma abin da ya tsara shi za ku yi kuma shi ne haɗarin mu dole ɗan uwa wallahi sai mun fahimci makitin su yanzu ku misali guda ɗaya da Allah ya ba mu cikin shugabannin Nijar ba kowa ga abin da aka yi ba sai Mamadu abin kirki dole mun bebe shi Allah ya kanta kawata mishi dan uwa wannan bawan Allah kowa ya ga fama da turawa yanda ai shekaru uku da shekara uku ce wai ku ba da wallahi da ido na nan shekara 20 ta wuce baya da ido na a talbijin kinijan, wani mai shugaba ne minister ne ta sai na kuma ka ilimin abun yanzu sai zai sa da tabulo yake bayanin inishar ba petrol amma lokacin petrol kin abin za a nema a samu bai kawo bai rihi abin da aka nema a asara ce za a yi bai ilimi ne ba a haka sun ga mai turawa ya da kuma takilisi ne yake ga wa ƴan ƙasa ga wai a Nijar ba petrol shirme ne ko an samu ƙarya ce kaga burusa ne wa amma me bai aiki ilimin shi wani ne ya bashi labari wani bature ya sa shi gaba ga abin da za ku yi yanzu wani bayan Allah tanja da ya zo bar magana ya shore ta kaga yanzu da ya rihe kunne shi ya je nemo me za a wani al'umma shi yau kowa san Nijar yanda ake ci more petrol irin abin da aka ci a yanzu irin kuɗin da aka samu saboda shi da irin kima da ƙasa ta samu saboda petrol da irin kamfani da suke ma gaba yanzu har ana magana za a ɗauko tun daga can a kai har bakin ruwa wannan kai shi aikin dubu dubu ne su ƙaru da shi kaga wannan yayi aiki da abin da Allah bashi yayi aiki da me zai wani al'umma shi bai aiki ba da maganar turawa inda maganar turawa Allah ba zai ba muna fata Allah shi kan shiga ta mushi muna fata Allah ka mana irin su eh muna fata Allah ka mana irin su kuma san su mana yanzu Allah sa su gane sai abin da zai amfani al'umma su ba su wancan ba yan bankin duniya ko yan fami e. haka muke su wata dan take ta wuce gaba daya ita ba ci kuma ta wuce gaba daya muna musu fatan Allah ya shirye da su isa su gane makicin turawa yan uwa magana da ake yanzu abu na biyu wani ina magana da dijuna kowa ta kanshi kowa la ta kanshi kowa ta kanshi wallahi kamar yan uwa abin da ake magana a yau na magana tarbiyya su suna magana aihuwa ya yau ya ba shi muke ita ba aihu kan maka aihu bi za a yi nuni an maka aihuwa akwai masu aihuwa ba shi bane yan uwa mu abin da muke yi ba a musulunce hanyoyin da an kaɓa mai shuraren irin abin da ke wakana talabijin da radio da magana da wani minista ya yi a cikin wata radio abin da muke wuskanta haɗarin zina na ɗemu an hana an ce kasi ya arme ya san sha takwas wani mataki aka ɗauka kasi zina kuma wallahi mataki ake ɗauka na siyi zinar me ya mataki zina an ba yarinya kafat an mata allura kake ayu duk abin da ake ka ayu ki zina ki kare wani bin so ki ayu in wa me zai hana dama diya tana gudun zina ka a ce ta abin kunya to yanzu an bata wata hanya daban an mata kuma abin wa abin an hwada da abin duk tun ko ina an ci abin kawai musu kin hauta ki ko ina mun yada ko ina an kai likitoci ayi wane ne me za yi a ba su wani maganin a waye musu kai kan su dauki ciki ba su arme ba to ma dauki ciki ba an hwata zina in wannan shi ma muke diba muna diba mutuncin ɗiyanmu har ba addininmu ko bata aihu ba wannan zina hatsari ce ga al'umma kuma cin mutunci na ga ɗiya mace shi muke dibawa ku yi hankali wala gobe kiyama ku a gaban Allah wallahi masu gulai Allah Allah ku tambaya diwa wannan iya cikin bacin tarbiyya al'umma in wa ku diba su masu magana yau ka je ka bincika ka zama ka shiga wannan ka shiga internet kaga nawa ne iyan da babu alamin zina a horon shi nawa ne Amurka nawa ne Alman nawa ne a Swiss wata ƙasa sattin cikin 100 ɗaya mun ɗaya zina ne ba su umar su ma'aikwa wata ƙasa kashi 40 amurka karin dai kursan ba su san uwansu ba ba arme haka su mu koma haka su mu koma wallahi wa wallahi hadari ne wallahi mu muna ji mutuncin giyan wallahi ba ruwan siyasa wallahi ba ruwan siyasa na ba addinin mu da mutuncin diyan mu da addinin mu da hadarin zai biyo bayan al'umma kan wannan mas'ala ta ta zina ta zancen diyan mutane zina ga ana zina gindi an mata ga za ki an koya masa ilimi kun ka ta ciki me ba so kun ka ta ciki ba zina ba kaga me tsoron ta zina ma an ce lahi lau biki aiwa ki ta kayan ki shekara ta yan wata baiwa Allah ta kira ni wata yarinya ba dai ba yi wallacewa cewa malam ni wallahi ina kalasa kaza baba na ce na baka na kaza kuma ni sha'awa ta mun kai ba wata addu'a wanda zan yi mata addu'a da ta baiwar Allah duk malamin da ya ce addu'a akwai addu'a jin yunwa ta ce a akwai ta kashi ruwa ta ce a cito wani wannan babu addu'a ta kurin ki arme kurin shi magana muku Allah ɗan wa Allah shaida muku Allah shaida Allah shaida ci gaba a'udhu billahi